ba na duba kaina akan na nemi kujerar shugaban majalisa ban samu ba saraki ya ɗauka ina duba cewa saraki allah ya sa shi shugaban majalisa ni kuma allah ya sa ni shugaban masu rinjaye saboda haka dan mu taimaka gwamnatin mu ta yi tasiri dole ni da shi mai aiki tare inda ba mu amince da juna ba mu gaya juna gaskiya ya zama wajibi mai aiki tare da shi don ita majalisar kanta ta iya taimakawa a zauna lafiya a cikin takan nan kuma hatta mara shugaban kasa da bangaren zattasuwa lokacin da ka zama shugaban masu rinjaye akwai rashin jituwa tsakanin bangaren majalisar dattawa da fadar shugaban kasa mutane da yawa sun yi mamakin yadda kana da alaka ta kudda kulla fadar shugaban kasa amma a lokacin da kake shugabanci kuma an kawo bukatu na fadar shugaban kasa sun kasa wucewa eh. ya aka yi haka ta faru to demokradiyya kenan dan ina wato shugaban masu rinjaye ai ra'ayi na ni kadai ba zai iya sawa a ce abinda duk ake so a samu a majalisa an samu ba sai dai anan aiki na ni dan talla ne wato in dinga bin su sanatoci Ina musu bayanin cewa wannan abin ga amfani da zai wa gwamnatinmu da al'umma kasar mu kaga irin koma ba da aka ta samu wa'annan abubuwa da suke faruwa dama a demokuriya zaka iya samun su amma ana takaita irin wa'annan abubuwa ta hanyar haɗuwa kullum a dinga wato tuntuɓar juna amma an shiga Muhammadu Buhari shi da hango wannan abin na faruwa ai kwamiti ma na musamman ya kafa a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa mu kuma ana son mu ma mu zo daga baya mu namu kwamitin a dinga irin wannan tuntuɓar juna da duk wani abu da muke da shi tunda gwamnatin nan guda ne da mu da wancan bangaren duk gwamnatin yanzu ina aikin shi kwamitin uh, mataimakin shugaban kasa Oshin Banje fa har yanzu ba sun tuntuɓe ba amma dai muna shirye muna jira an ja daga game da maganar Hamid Ali maganar Magu da maganar kwamishinan INEC ina a kwana domin a baya bayan nan fadar shugaban kasa ta ce shi ma ya wuce masu yanzu ba ruwan su ma da ku nan abubuwan da ka faɗa ana nan ana neman inda bakin zaren yake amma kuma muna ɗorawa akan wasu abubuwa na alheri da muke yanzu da mun so mu samu kasafin kuɗin bana a ce mun mun gama aikinsa a uh, watan maris to watan maris ya zo mun samu wasu matsaloli amma a wannan watan april muke son insha Allah mu kammala kafin mu tafi hutun wannan ista a majalisar dattawa mun gama aiki a kan dokar zaɓe mun mata gyare-gyare garan bawul yadda zaɓen da za a yi a gobe har zuwa 2019 insha Allah za su fi na 2015 inganci kuma wayannan eh, shugabannin zaɓe na na jihohi ni ina son tabbatar ma cewa mun dawo akwai ministoci da shugaban ƙasa ya nema guda biyu a wanke masa su za mu wanke su in Allah da soso da sabulu to kafin nan za a daidaita batun magul Hamid Ali kenan insha Allah duk abin da a siyasa yaƙi fa ake yi da bindiga da bama bumai da jiragen sama kasa da kasa a zo a zauna a kan tebur a warware balle wannan da ke abu ne na cikin gida insha Allah duk abin da kake tunani ana kokari a bayan fage a gyara su kuma za a gyara in Allah ya kenan za a dawo da magu ku tantance a ni ba za ka ji a baki na ba ni dai ina ga ma ana duk daukan mataki na gyare-gyare da ya kamata a samu daidaito ni fa dan talla ne ba na son in yi karambani